وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marisi na laraba biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan jirar ra'ayi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da shidda daga watan hudu jiya ta dubu da ishirin da biyu a wannan shi ne mu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya muna cikin aya ta mun ta karshen aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu da imran sha Allah wa yau za mu tashi kan aya ta takwas na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتبعوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah ta'ala ya ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya a matsayin majishinta ko ba bayan mu'minai kuma yaf'al zalika wanda biyu ya aikata haka fa laysa min Allah fi shay'in baya cikin wani abu na alaka tsakanin shi da Allah illa an tattaku minhum tuqa sai in ya zama kun gwada masu kaunar ko runguma a zahiri don ku sama wa kanku wata kariya daga wurinsu na abin da zai iya samun kula cutarwa wa yi haddiru kuma nafsa Allah yana tsoratar da ku kan shi wa idan Allah masir kuma ga Allah makoma ke. Allah ta'ala yake gargadan masu imani wajen yadda ya kamata alaka su ta kasance da waɗanda ba masu imani ba wannan ayar ta biyo bayan ayar da Allah ta'ala ya magana a kan mulki da kuma kibantuwar Allah da shi da kuma yadda Allah yake ba da shi ga wanda ya ce babawa daga cikin bayi da Allah ya biyo baya da maganar cewa baya halatta ga muminai Ku jibin da lamarinsu su jibinci masu imani waɗanda ba masu imani ba ma'ana su riki waɗanda suke kafirai ba masu imani ba a matsayin masoya a matsayin matafinta ko ma bayan masu imani mumini abinda yake walibi gare shi a kullum shine dole ne ya aje soyayya ta yi ta jibinta ta ƙauna ga uwansa mai imani da shi ne zai kiyaye masa haƙoƙin da shari'a take bata ya kiyaye masa ta hada haƙi mafi girma shi ne haƙi na addinin amma banda wannan Allah ta'ala ya hana mai imani ya ji binci wanda yake kafiri ba mai imani ba a matsayin masoyi a matsayin wanda zai ji jibinta namarin shi gare shi ya zama ya miƙa ragamar al'amuransa a hannun shi ko ma bayan masu imani ba na alhali ga masu imani waɗanda ya cancanta ya zama wajibi ko ya kamata a ciya jibinta lamarin shi gare su yin hakan zai zama akwai kaskantar da al'amarin imanin shi da kuma kaskantar da sauran yan uwanshi masu imani domin yadda wanda ba musulmi ba yake yi wa musulmi dariya ke gwada mashi kauna babu shakka idan ya samu hanyar da zai iya bi ya cutar da shi zai yi amfani da wannan damar ya cutar da shi ko da shi musulmin ya sani ko da bai sani ba wannan ya sanya ya zama wajibi mumini ya rungumi dan uwansa mai imani ya jibinta lamarinsa a hannun dan uwansa mai imani kada ya jikinta lamarinsa a hannun wanda ba mai imani ba domin da yadda kafin ki gwada mashi kauna babu shakka kuma akwai abubuwa na koye waɗanda bai bayyana ba waɗanda in yayi cutar da musulmi da su cutarwar za ta zama ta fi soye da ke gwada mashi a zahiri allah ta'ala ya gaya mana irin mugun kulli da mugun kudiri da waɗanda ba masu imani ba suke da shi a zukatansu ya yi wanda zira amalu la ta fi wa aduwi wa aduwakum auliya'a tulquna ilaihim bil mawadda Allah ce ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki makiyina makiyina kun makiyin ku a matsayin masoyi har ma kuna jefa kaunar ku gare su wa kad kafaru bima za'akum min al-haqq aja al-hali sun cewa abin da yazo muku na gaskiya يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة سوى الشعاية لعل تعالى ya gaya mana irin mugun kuduri da yake cikin zukatan waɗanda ba masu imani ba in suka samu dama akan masu imani Allah ta la ya'innakum habalan wa tuma alaikum ba su takaita muku wajen banna in suka samu dama akan ku ba za su takaita muku wajen yi muku banna ba za su dinga burin duk wata hanya da za su ku shiga wahala sun samu damar wannan hanyar da kai ku fadawa cikin wannan wahalar albalatul raghba'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar biyayya ta bayyana daga bakunansu amma abinda zukatan suke kudurtawa na ku, da kuma mugun kulli da mugun tanadi da suke muku a zukatansu ya fi abinda suke bayyana muku a zahiri haka wajibi ne ga mai imani ya so dan uwansa mai imani domin in ya ɗauke soyayyarsa ya zubinta lamarinsa ga wanda ba mai imani ba to ya wulakanta dan uwan shi da imani Allah ya gaya mana kuma mai imani baya da kamar dan uwansa mai imani wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai maza da muminai mata sashen su mazubinta sashe ne ya sashe ne masu zubinta lamuran sashe ne su ma kafirai haka kafirai maza da mata su ma sashen su mazubinta sashe ne kullum in masu imani suke yi suna rungumar junansu da haka bai dace ga mai imani ya zubinta ya zubinta lamarinsa ga wanda ba ɗan shi ba bai imani ba a nan wurin bisa kaddarawa kamar irin halin da muke samun kanmu a irin kasashenmu dan ya zama cewa ga musulmi ya fito yana neman dama ta shugabantar al'umma ga wanda ba musulmi ba ya fito yana neman dama ta shugabantar al'umma to baya halitta ga musulmi duk lalacewa wannan musulmin baya halitta gare shi ya ji suwanta wanda ba musulmin ba da jibin ta labarin shi gare shi a matsayin sa na bai imani amin duk yadda wancan musulmin ya lalace akwai bannan da ba zai iya masa a musulunci ba wanda wannan kafirin zai iya rufe ido ya aikata ta ko da zahiri ya gwada mai kauna to da zai iya kudurtawa a zuciyarsa na banna da kuma mugun kulli da mugun talabi ga mai imani ya fi da musulmi ke tsammani zai samu wurin shi musamman yanzu da hankulan mu gaba ɗaya sun buge sun gushe wahala ta sanya mutane ba sa takaratsan wajen kallon mai mutum zai faɗi zai ce me ya alaƙar wannan magana da Allah za ta wanzar da alaƙa shi da Allah ko za ta rugu da alaƙa shi da Allah ya ga mutum yana buɗe baki yana cewa ai gara ma kafirin da musulmi Biyar yadda musulmi ya lalace ba ka cewa gane zai da shi ka da yake musulmi ka zaɓe bai ma yadda kake so ba amma biyar yadda ya lalace shi wannan musulunci da yake yi kadai to ya sa ta kowace fuska ba za a kamata shi da kafiri ba duk yadda ya lalace ba, baya halatta ga musulmi ya fi da lamarinsa ga wanda ba mai imani ba alhali ga mai imani tattare da shi amma wannan ba yana nufin cewa kuma dole tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ya zama an yanke alaka ba a ba wannan yake nufi ba ita alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tana nan bisa ka'ida da Allah ta'ala ya aji in wannan ka'ida ta cika a yi alaƙa in an rasa wannan ka'idar a yanke kuma alaƙa da wannan kawantar baki daya kafirai Allah ta'ala ya kasa su gida biyu ta fuskar yiwuwar musulmi ya alaƙa da su ya kyauta ta musu ko na abu mai kama da haka Allah ya rasa ra'ayin hakumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah ce bai hana Allah bai hana ku ba Allah bai hana ku ku yi kawance ku yi alaka da waɗanda ba su kayaƙe ku a cikin addini ba ba su fitar da ku daga cikin ku ba to Allah bai hana ku kyautata musu ba ku yi nagarta gare su ku yi adalci Allah ta'ala yana son masu adalci inna ma yalhaqukum Allahu 'anil ladina qataluukum fi din wa akhrajukum min diyarikum wa ba'du ala ikhrajikum an tawallawhum ko Allah ta'ala kaɗai yana hana ku jibintar san ko awance da waɗanda suka yage ku cikin addini suka fitar da ku daga cikin ku. suka taimaka akan fitar da ku daga cikin ku waɗannan su Allah ya hana an tawallau Allah ya hana ku cikin lamarin ku zauna tare da su ku tuɗanye su tuɗanye ku wata ayar ta farko ta sauka lokacin da mahaifiyar asma bint abubakar Allah ya kara mata yadda ta zo wajen asma mata musulunta ba sai ta zo wajen asma'u tana neman ta kyautata mata mata wani abu na kyautatawa ita ce mahaifiyarta asma'u ta ce to bari su je in tambayi manzo Allah in ya ba da izini sannan sai zo in yi miki abin da kike nema asma'u ta je sai wa Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta ce mahaifiyata ta zo tana buƙatar taimako na tana buƙatar agaji na amma bata musulunta ba me za ka ce ya manzo Allah kana ganin in mata abin da ta buƙata dalilin wannan Allah ya saukar da hakumul yanhaqumullahu an ladina lam yuqatilukum fid din da haka a zamantakewa yau da kullum waɗanda su ake zaman amana da su wannan babu laifi kyautatawa ta yau da kullum da gudana amma ko su idan ga ɗan uwanka musulmi to baya halatta ka jikinta musu lamarinka ya zama jagorancin su da Allah ya ce wa man al min da wa zalika wanda duk ya aikata haka ba na lamarin ta ga wadanda ba musulmi ba to falaisa min Allah fi shay'i to baya cikin wani abu na kawance na alaka tsakanin shi da Allah wasu malamai suka ce na akwai abin da za a kaddara cikin faɗin falaita min Allah fi shay'in ma'ana falaita fi silatin min Allah fi shay'in ma'ana cikin alaka da Allah baya da wata alaka ta komai da Allah dalilin wannan saboda ya jibinta lamarinsa ga waɗanda ba musulmi ba baya da wata alaka tsakanin shi da Allah duk wata alaka tsakanin shi da Allah ta yanki illa an tattaku minhum tuqa sai inda ya zama kun yi masa abin da kuka yi masa na kyautata wanne dan takiya mana dan kare kanku daga abin da zai iya tasowa na cutarwa daga wurin ila sai ya zama wani dalili ya kawo sai ya zama wanda yake jagorantar al'amarinka a matsayinka na musulmi ba musulmi bane ba kuma sai ya zama baka da wani zaɓi dole sai ka gwada mishi a zahiri kamar kana tare da shi kamar kana ƙaunar shi sai ka kyautata mashi idan ba haka ba zai iya cutar da kai ta fuskar aikinka zai iya cutar da kai ta fuskar sana'arka zai iya amfani da damar da yake da ita wajen musguna maka irin wannan sai ka zo a zahiri sai gwada kamar duk ɗaya ne a tare ake amma a zuciyarsa ba wani abu ba to irin wannan babu laifi a wajen Allah dan ka gwada miki irin wannan a ga a zahiri kamar kana tare da shi kamar kana auna ne kamar kana ganin kana ganin shi a matsayin shugaba wanda kuma kake jinjina masa a matsayin a matsayin shi na shugaba to irin wannan ba laifi ka yi masa a zuciyarka ka san ba haka bane ba kana yi ne a zahiri dan ba wa kanka kariya daga abin da zai iya tasowa daga wurin shi na sharrin da zai iya cutar da kai irin wannan babu laifi amma yadda na yi misali kan kama wani lokaci wani ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya sai ya zama a ofishin shugabansu ba musulmi bane ba ba sai ya zama dole wasu da lallai za su gilda da za sa dole sai ya gwada kamar tare yake da shi sai ya gwada kamar yana kauna ta shi sai ya gwada kamar ya yadda da shi mai shugaba ne ya zubi talama da gare sannan ya zauna lafiya da shi idan ba haka ba zai iya cutar da shi ta wasu hanyoyi idan ya gane cewa ba ya tare da shi a matsayinsa na musulmi shi ba musulmi ba ba na wurin babu laifi ya yayi taqiyya taƙiya a nan wurin da ake magana Shi ne ya gwada masa kamar yana tare da shi a zahiri amma a zuciyarsa ba ya kamar shi saboda ba musulmi ne ba ba wai taqiyya irin ta shi'a ba wata ita ta munahunci ake ni a'a ita wannan taƙiyar ana nufin ya bayyana masa a zahiri abinda ba shi ke zuciyarsa ba sai dai ya yi wannan ɗin ne don ya ba wa kanshi kariya daga sharrin wannan mutum babu laifi mutum zai iya yin irin wannan don ya sama wa kanshi kariya in ya so sai ya zama daga baya inda aka zar wannan lalurar su kauce kuma zai kauce da gwada masa wannan ƙaunar da kuma gwada masa irin wannan soyayya Allah ta'ala ya ba da irin wannan damar man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم الله تعالى ce wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa sai ya kawo jumla arida sai sai illa man ukriha sai wanda tilasta masa akai dole ka sa masa yin kafircin amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman tana dan ta da imani tana fishe da imani babu wani abu na shakka da ya shiga zuciyarsa ce walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah sai dai wanda ya bude kirjin sa ya rungumi kafirci babu wani uzurin wannan shine fushi yake kansa daga Allah wa lahum azabun alim kuma suna da wasu irin azabin da zai rafi irin wannan to babu bi mutum yayi abin da zai kare ne ne ko daga kisa ko daga cutarwa ko da abin da ba da wannan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai a makka mutanen makka da basu imani ba sukan tarbe su bisa hanya su tilasta musu cewa sai sun yi wata mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan su basu zuci idan ba haka ba sai masu barazana har ga rayuwarsu suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ga halin da muke ciki bilal ibn abi rabah su khabbab ibn al suka zo cikin yanayi na damuwa to ga abinda suke tilasta mu sai su tsare mu da makari su ce ba za su ban mu ba har sai mun yi wata mummunan magana ga kanka sannan za su ban mu buɗi wanda Allah ya ce so dubu idan sun tare ku sun ce sai kun yi ku yi ku tsira da rayuwar ku tunda Allah ya san wannan a bayyana ba abin da ke a zukatan ku bane ba kun yi ne kawai don ku tsira da imanin ba amma ha haka a cikin sabai akwai wanda kuma duk da hakan su ba su ga cewa suna da uzurin su yi ba bilal cewa ya ni ka koda za a kashe ni to ba zan yi wata mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai tsira da rayuwata ba sai dai idan za a kashe ni a kashe ni amma dai Allah ya ba mu mai imani dama yayi wannan dan ya kare kansa daga abin da zai iya gamuwa da shi na cutarwa daga waɗanda ba masu imanin ba Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kanki ka da ku da kamun Allah subhanahu ta'ala da ketare gargadin da Allah ta'ala ya maku na barin runguma waɗanda ba masu imani ba wa ila Allah masir makoma wajen Allah kake a can gaba ɗaya za a mai da bayi zai yi makowa sakamakon abin da ya yi na'am إن تكفوا ما في قلوبكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء وما عملت من Allah تود لو yake cewa kul annabi ka ce masu in tuhu ma fi sudurikum idan kun bayyana abin bayyana da abin da yake cikin kirazanku don kun koyi abin da yake cikin kirazanku autu duhu ko kun bayyana da shi ya alamu Allah Allah ta'ala ya san shi wa ya alamu ma fis samawati wa ma fil ard kuma Allah ya sa abin da yake cikin sammai ya sa abin da yake cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne bisa ga dukkan komai ubangiji ta'ala bayan yayi wannan gargadin yake sanar da masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa abin da yake bayyane wanda bayi suka bayyana da abin da yake boye wanda ba su bayyana ba ubangiji ta'ala duka yana sanar da shi Allah ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi abinda aka bayyana da abinda ba a bayyana ba dukkanin su bayyano su wajen Allah ɗaya ne babu abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wai abin da mutum yake aikatawa ya shiga ya koyi ba a Allah ce in su kuma fi su ku. in kun koyi abin da ke cikin zukatan ku na imani ko rashin shi au tubdu ko kun bayyana da shi ya alamu Allah Allah da ya san da shi ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba Allah ta'ala yana sane da abin da yake cikin irazan ku dan shi ubangiji ta'ala yana tsinkayar zuciya ya sa abin da yake cikin zuciyar ba tare da shi kai shi mai zuciyar ya san an shiga cikin zuciyar an tsinkayi abin da ke cikin ta ba Allah ta'ala shi alimun ne da zaka suru ya san abin da zukata da kiraza suke lullube da shi suke koye da shi shi ya sanya ko ka bayyana ko baka bayyana ba Allah ta'ala zai maka hisabi akan abin da yake cikin zuciyarka saboda shi ubangiji ta'ala ya san wannan a lokacin da ayat da take cikin suratul baqara a ƙarshen ƙarshen suratul Bakara ta sauka me kama da wannan ayat ta wani bangare cewa ah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah in kun bayyana da abin da ke cikin zukatan ku ko kun boye Allah zai maka hisabi wannan ayat ta tada wa sahabbai hankali domin hatta abin da kariya ma zuciyarka cewa za ka yi ko ka kudurta shi a zuciyarka Allah ta'ala zai ba hisabi a kan shi to akwai tashin hankali domin sau nawa zuciyarka take zuwa tariya ma abubuwa kala-kala ga nan? wasu baka furta ba baka aikata ba amma suna zuwa cikin zuciyarka duka Allah yana kayan wannan kuma yana sanar da abin da zuciyar ta kunsa kuma zai bawa hisabi kai shi da za su kazo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah ya saukar da aya gashi gashi wata mu ba za mu iya yin da ita ba sai ce kula ne cewa za ku faɗi mini irin abinda a annabi musa suka gaya masa cewa ya zaɓa da wani fuka na ina hahu na ƙa'iru ya ce to ku ce sami ina wa a ƙwana wufura na karan fana wai daikin nufi sai suka faɗi wannan sai allah ta'ala ya saukar da layi fallikun babu nafsan illa wuta ha sai zama an samu sassauci daga abinda ayat ta kunsa cewa kowa gwalgwadon ikon shine allah ne tambaye shi in ka ɓoye musulunci a zuciyarka allah ta'ala ya tarihi in mutum ya ɓoye kishiyar musulunci a zuke shi ubangiji ala ya sani babu abin da yake ɓoyuwa ga Allah ta'ala na abin da ke cin zuciyar bawa shi ya sa daga cikin sifofin ubangiji akwai allatsi allatsi al kin fasar da malamai suke bata shine mai ratsawa ya shiga cikin zuciyar bawa ya gano abin da yake cikin zuciyar ba tare da mai zuciyar ya san an shiga cikin zuciyar Allah ta'ala yana zai shiga cikin zuciyarka ya san me ke cikin zuciyar ba tare da kai kanka ka san an shiga zuciya ba bare ka gane an gane abin da yake shi yasa zaka ga munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yake fallasa boyayyen lamarin Abin da boye yake Allah ta'ala sai ya bayyana wani abin sun bayyana amma bayyana wata sirri tsakanin su kadai suka sani Allah sai ya sai ya bayyana ya quluna la irradana ila al-madinati la yukhrijanna al-'abdu minha al-adhan kaga wannan ma tsakanin su ne ya su suke tattaunawa amma Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da suke faɗa ga yadda suke faɗa to Allah ta'ala ga ke tsinkayar wannan Allah ta'ala wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya san abin da ke cikin sammai Allah ya san abin da ke cikin ƙasa tun da babu abin da sanin shi yake fita wajen sanin Allah duk abin da yake cikin sammai na mala'iku da abubuwan da suke gudana a sama da abin da yake da cikin ƙasa na sauran halittu da ke nan ƙasa Allah ta'ala ya sane da shi ba wai kai mutum ba a duk wata halitta da ka sani tana rayuwa nan ba sauran ƙasa Allah ta'ala ya sane da ita kuma yana sane da abin da take ciki babu abin da take aikatawa wanda ke koyar da Allah subhanahu wata'ala ba wai mutane ba ba dabbobi ba hatta tsirrai Allah ta'ala yana sane da abin da suke ciki inda Allah indahu ilmu sa'ati ha ba ita nake nema ba wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma illa ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مبودان جاي لسان الجاي أو لو باب وند يتنسو فيه ويعلم ما في البر والبحر الله يا ذا أبن ديك السين سرني da abin da ya lambata kasa kenan sannan ya sa abin da cikin ciki abin da yake nan tsoron ƙasa duka da ƙasar na halittu da Allah ya halitta Allah ya rasa nan da wanda ka sani kai ma da wanda baka sani Ta ko kwarin da ke cikin garin ka sana aka ce yanzu akwai kwarin da baka taɓa ganin shi ba yanzu a cikin garin ka sana kawai to haka kuma Allah ya sa abin da ke cikin teku su kuma halittun da ke cikin teku su kuma sun fi na masa doron ƙasa yawa sun fi girma sun fi yawa ubangijin da ya halitta su shi kadai ya san adadin su da nau'o'in su wasu gobe, yau da gobe sai ga Allah ta'ala yana bayyana da wasu a gansu a cikin ruwa to duk yawan dabba da take bisa doron kasa Allah yana sanar da ita duk dabba da take cikin ruwa ubangiji da Allah yana sanar da ita yana sanar da kai ka wanda yana sanar da abin da suke aikata duk girman su kuma duk yawan su duk yawan su baki da zuke ko kifi kawai nau'in kifi da ke da kwai adadin wanda kai ka sani ka gani da idan ka kila an ce ka lissa magana goma an ba mu aiki nan da yawa ba wanda ya san kala goma wani ya san goma a suna amma bai san goma a gani na ita ba to balle adadin nau'in yanzu yana nan a dubbai cikin ruwa banda su ga wasu dabbobin da ba mu sani ba yanzu kadima ko dabba al'ambar al'ambar ta Allah da ana ya fito su abu ubaida ibn zarrah ta kage ta wannan dabbar ita kadai sunan da kawai muka sani amma a tarihi muka ji ta ba taba ganin ta ba wanda wata irin dabba ce da take gwada ma cewa dabbobin da ke cikin ruwa girman su ya fi dabbobin da suke abu da manzo Allah ya tuka shi tare da wasu daga cikin sahabbai su bi kalli ayin na gurin shaba kafin a yakin badar a da hanya guzurin su ya kare saboda sun tsarki tsawon lokaci abu ubaida da ce duk wanda ke da kingin guzuri ya kawo a kawo aka tattara wuri guda da biro guda guda ake ba kowa a wuri ya dinga tsotsa haka sabbin suka ce tsotsa suke yi tunda an baka da binu guda ka ne kuma sai ku za ka wa mutum sai ta tsutsa ya ta tsotsa ka gaya wani yana tsutsa an baka gaba ba maganin maganin yunwa haka suke cikin wannan hali kawai sun zo bakin gaba ce ku sai ga wata dabba Allah ya kawo musu bakin gaba suka zo suka daddata suka zauna suka fara cin naman wannan dabbar daga cikin ruwa dabbar ta ruwa suka yi tattun naman wannan dabbar sai da suka yi wata guda suna cin naman wannan dabbar ke kare ya ce duk sai da suka yi kiba baki daya saboda nama kaɗai ciki kuma nama irin na ruwa ta haka sai da suka yi wata guda suna cin naman wannan dabbar tulu ake sawa cikin kwarin idanta ana kwalho ruwan idanta kwaya idanta tulu wannan naka da kasar shi ake sawa sai a kwalgo ruwan kwaya idan daban da yake bayan an gama kwalkwala idan ya samu mutum zuciyar sa akwai tura su gidan suka shige baki gida kwarin ido guda duk suka shige baki gida abu da ce a taro a waza guda cikin awamu aka tare a wazar ya ce a yi rami a kan ta aka yi rami a kafa ta tsaye kaga a wannan a sama za su lankwasa haka ya ce adiba wani rakumi ya fi kowane rakumi girma a cikin wannan rundunar tasu haka ba da rakumin da ya fi kowane rakumi girma ya hau shi ya fi ta cikin awon da kan shi bai taba hau bayan sun gama tare da shi da sauran sabon da suke ci wannan rundunar gina naman da ya bushe suka shanya suka gina shi suka taho da shi gida da suka zo suka gawa na sallallahu da sallama ga abin da ya faru ga wata dabba da suka gani ga yadda aka da ya da Allah yake ce musu rizqun saqallahu ilaykum arziki ne Allah ya koro ku ce kun dawo guzuri mu ma ku ba mu mai da nemu ta ce eh mu akwai kirki na na hawo suka ba wa manzo Allah da sauran sahabbai su ma suka mai da lemu abin da nake so kawai misali shine a da suke cikin ruwa sun fi na kasa na wanda ke bisa sarari na wurin sannan kuma ko ta fuska girma sun fi su don san ko giwa ne mata kawai da ko saboda ai ba tsammani akwai giwar da mutum biyar za su sa biyu sun yana mata ba sati mutum biyar to ballai su adadin su ya fi mutum hamsin sannan wata guda suka lura suna cin nama har aka rage aka hukunci to duk waɗannan hadisin da suke cikin ruwa Allah ta'ala yana sanar da su ilimin shi yana bi kewaye da su babu abin da yake fita wajen sanin Allah ta'ala na lamarin haka idan ka taho ga tsirrai Allah ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ha babu wani ganye da zai fadi fadi ubangiji yana sanar da wannan ganyen da zai fadi da ya tato daga sani duniya dukkan Allah yana sanar da su ya san yawan ganyen da ke cikin kowane yake da 'ya'yan da ke kuma duk ganye guda daga cikin waɗannan ganyayen ba zai ciro daga cikin isan ya faɗo ba a ce Allah ta'ala yana sane da sanda zai faɗo kuma sai ya ba shi izini zai faɗo duka ganyen daga sanda inda za ka gane kasawarka yanzu kai sai ka dasa itti a gidanka akwai itti amma ganye nawa gare shi gidan gidanka ɗaya baka san yawan ganyaye amma Allah ta'ala duk ganyen da ka sani duniya Allah ya halitta itin da yake Allah ya san yawan ganyen kuma babu ganye guda da zai shiru daga isan ya faɗi ƙasa fati Allah yana sanar da cewa ganye kaza da jirgi kaza a unguwa kaza a gari kaza a ƙasa kaza zai faɗi rana kaza lokaci kaza sadda zai faɗi kuma Allah yana sanar da zai faɗi dukkanin su ba su fita wajen sanar da haka Allah ya san ma fi samawa sannan kuma ya san ma fi Allah ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai Allah ya ce yau madajin kullu nafsin ma amilat min khairin min khairin mukhfa ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi mukhbara na halarta an halarto mata da shi an zo mata da shi wa ma amilat min su haka abin da ta aikata na mugun aiki shi ma za ta ganshi halarta yana nan an zo mata da shi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan bayyina har ma rai za ta dinga gurin ina ma da akwai tazara mai nisa tsakaninta da wannan mummunan aikin da ta aikata ba a zo da shi ba ta gaishe ba balle sai tunanin za a yi mata hisabi kai shi Allah ya ce wa yuhadirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kai shi wallahu rahufun bil ibad Allah mai tausayi da bayinsa wasu malaman tafsiri na cewa wannan ayat yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara tana da alaka da karshen ayat take kafin wannan ayat da Allah ta'ala ya ce wa yuhadirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir suka ce tana kulle da wannan ayat shi yasa nan yau ma tafiyu naf aka yi wa yau ma ta zama an yi mata nasba a matsayin zarf ne Allah ta'ala kamar yana nufin wa yuhaddirukum Allahu nafsahu yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilatin khairin muhsara Allah yana tsoratar da ku kai ne a wurin da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi halarce an zo mata da don abin da kowa ya aikata na alkhairi za a zo mai da shi falfarin ya kiyama zai canza abin shi haka abin da ya aikata na mummunan aiki shi ma za a zo mai da abinci in ma ya manta ya yi mai kyau Allah bai manta ba in ma ya yi mummuna ya manta ya yi Allah bai manta ba saboda don abinda da mutum yake faɗa da abinda da yake aikatawa mala'iku suna nan suna rubutawa 'Ina alaikum da la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aluna da haka duk aikin da bawa yake aikatawa mala'iku suna nan aikin suke nan rubutawa suke yi suna rakodin wannan da haka a wannan wurin kowace rai za a zo mata da abin da ta aikata kyakkyawa kuma za a zo mata da mummuna aikata a wannan lokacin da aka zo mata da kyakkyawan aiki, rai in ta kalli kyakkyawan aiki ta sai ga tana murna tana farin shi kuma mummuna aiki ba rai tana neman mararaba da ba ta ma so a jingina shi zuwa gare ta tana ma burin ina ba da za a ɗauke shi a kai shi san nesa inda ba za ta kai shi ba balle a ita ta aikata wannan aiki da wannan ɗabi'a ta isa ta ɗan adam ko a nan duniya haka take za ta ga idan ɗan adam ya aiki da kyau za ka kan yi alfahari da shi ya yi har ma idan aka ɗauko ana ba da labarin shi sai ka ga yana ƙoƙarin bayyana kai ne a shi ya yi saboda abu ne mai kyau amma idan aka zo ana maganar mummuna aiki sai ka jira a neman tone-tone ai dai Allah zai ga burin rahimu kaga ko a nan duniya bai san ana bayyana da mummuna aikin da ya aikata ko a ran duniya to haka a lahira kowane mai aiki zai so ya gani kyawawan aiki shi ya ma wanda kyawawa aikin suka fi yawa shi bayan ya gansu ma sai ya rinka gangami yana ha'un ƙura'un kitabiya in ni zanantu an nemi laƙin kitabiya yana kila yana yi kuwa yana ku zo ku karanta littafi na ku gani ga irin kyakkyawa aikin diki wanda kawai aka ba wa littafin zai dinga ya laifin lilan buta kitabiya kai zai shi da ma ba ba ki littafin ba wala ba zai ma hisabiya yana cewa bai san yanzu menene hisabin shi ba ya za ka ne ya laita haka ni fil qadiya ma abna anni sultaniya ma abna ma abna anni maliya halaka anni sultaniya allati khuduhu fa qulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لك قوة لي أبن تأيك تابي كودة من الكودة فلا أبو sai dai yadda aka dingina mata mai kyau ya zama ado to mummunan aikin masu za su dauki kayan za su dauki su kowa shi zai dauki zunubin sa Allah ya kare cewa wa yuhaddirukum da zabu Allah ne ya tsoron su da kai shi a hirdin ku kashe da su da shiga iyakar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu rahukun bil ibad Allah mai tausayi ne mai bin kambani yasa saboda tausayinsa da duk kansa ba ya bude kofar tuba a nan duniya in ya aikata kyakkyawan aiki a nan duniya Allah zai kiyaye masa kyakkyawan aiki mummuna aikin da ya aikata Allah ya baki dama tattar da ya so yana iya tuba kafin lokaci ya gure mishi kuma idan ya tuba Allah zai karɓi tuba shi ya ya gafarta masa wannan mummuna aikin da ya aikata wannan duk cikin tausayin Allah subhanahu wata'ala ne ga bayinsa kuma Allah so yake ma a tuba saboda ko da ya halitta ta kuma so yake a shige ta ba aljanna da ya halitta ita ya halitta kuma ita yake so a shiga shi yasa ya ba da adam duk wata dama duk wata kofa ta adam zai bi wacce zai iya shiga aljanna ta hanyar ruwa ta hanyar aikata kyawawan ayyuka da kuma yawaita masa kyawawan hanyoyin ayyukan alkhairin dan bawa ya samu da tsire ta da Allah ta'ala cikin kyakkyawan yanayi da kuma kyakkyawar makoma da zama in yaji zai shiga gidan rahama na Allah subhanahu wa ta'ala wannan kashirin da Allah yake yi ya isa ya tsoratar da kowa a ga ayar da kafin wannan Allah ya faɗo ya faɗo ya kuma nan ba Allah yana ƙara maimaita mana wa yuhaddirukum Allah ko wanda ya fi ka a duniya ya zo yi ma kashe da daya ya ƙara yi ma kashe da biyu za ka ji tsoron maimaita abu na uku da zai sa ya ƙara yi ma kashe idan ka san ba za ta yi kyau tsakanin ku wani sana ubangiji da ya halice ka Allah ne da kai ne yake zo da su da kai ka kuma kiyaye Allah azabar Allah ba wasa ba ce ba ta karta shi ta iyaka ta Allah saboda idan Allah ya kama bawa to kamu yake wanda bawa ba zai fice ba yana iya sa bawa ido ya ta abin da ya ga dama har ya rubu kamar Allah ya manta da shi idan yana yi ba amma da Allah ya shi kama shi kamu ɗaya ne mai kuma ya karya shi inda ba gaba kuma bai ƙarasa shi daga nan wani yasa Allah yake tsoratar da mu kamu ne yake tsoratar da mu azaba dai dan mu zama cikin daitayin mu zama kullum muna kokarin gyara alaƙa mu da Allah kai ya zama mun shiga cikin iyakar da Allah ta'ala da ya kushi Allah ce kullum kuntum tukuruna قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله تعالى يقول annabi ka ce masu in kuntum tuhibbun ba idan har kun kasance kuna san Allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku ya yaghfir lakum dhunubakum mai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinka ne qul annabi ka ce masu atiyu Allah wa rasula ku bi Allah da manzo fa in wallau idan kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah ta'ala baya kuma mutane da suke kafirai Allah ta'ala ke magana akan son Allah subhanahu wata'ala da kuma alaƙar son Allah da son annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake kace musu idan har da gaske kuke kuna son Allah wai da muka sani hudawa da ayyukan kitabin cikin da'awarsu sun yi da'awar cewa su ne masoya Allah وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه yahudawa da nasara suke cewa mu ne ‘ya'yan Allah ‘ya'yan Allah ne kuma su maso ya Allah ne Allah ta'ala sai yake ƙalubalen da su idan da a wata kuke yi gaskiya ta san Allah da san da kuke farin da cewa ku ‘ya'yan sa ko to ga ƙalubale ga abin da Allah ke horta kuku yi wanda zai tabbatar da wannan in kun tuntufi kunan ba in har kun kasance kuna san Allah tattabi'uni tukuri Yana annabi sallallahu alaihi wa sallama shine alama da take gwada cewa kuna son Allah domin duk wanda kake so to za ka so dan aiki in ya aiko da sako za ka so sako shi Allah ta'ala shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah ya yi da shi sakon Allah ne babu yadda za a yi mutum ya zama mai son Allah a lokaci guda kuma bai yadda da sabon da manza Allah ya yi shi daga Allah subhanahu wa ta'ala dole ne har masoyi in dai soyayya yake ta gaskiya to dole yana san yana bin duk abin da masoyin sa yake yana bin duk abin da masoyin sa ya zo shi babu da lafiya mutum ya zama bai san Allah kuma bai zama a lokaci guda yana son abin da Allah ya zo shi ba alama kana san Allah shi ne a ga duk abin da Allah yake so kana san shi da abin da Allah ya bada umarni a yi kana aikatawa da abin da Allah ya gargadi ya kashe ya ce a guje shi kai ma kana nisan da shi alamar kana san Allah wani malami yana cewa ta'til ilaha wa tad'u hubbahu hada mahalun zai kiyasi bajiyar لو كان حبك سارقا لاطعته ان المحب لمن يحبه سيئ انت كان سابع وقال له ما هل تنكح abin bauta kuma kana riya kana san Allah ya ce wannan wani abu ne wanda ba zai yi ba ko a kiyasi abu ne mai nisa wanda ba zai taɓa yi ba a ce kana san Allah kuma ba ka da shi da lauka laukana hubbuka sadiqan la ba'da da kanka da kake da awokan da yi mishi na gaskiya ne da gaske kake da ka bi shi saboda innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi masoyi din masoyi shi yake haka Allah ce in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun bi ki yuhibbukum Allah kuma sai Allah sannan in ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai gafarta muku dhunubakum kai kana son Allah wani abu ne daban Allah yana son ka shine kololo al'amarin kai ka so Allah matakin farko ne saboda san Allah mutum zai iya da'awa da baki ba lallai ne a zuci haka yake ba lallai ne aikata yake tabbatar da haka amma duk wanda yake san Allah in zai yi da'awar san Allah da baki to dole ne sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni saboda din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din Allah Allah shi ya sai abi shi ka tokan ma ya ce wanda ya bi shi Allah ya bi man yutsayir rasula faqad ata Allah wanda dai ya bi manzo Allah ya bi Allah hakika tabbas ya bi Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza dan haka alamar kana son Allah shine ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine kai biyayya ga abinda manzon Allah ya so alamar kana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine da maganar ka da aikin ka da shirin ka su zama sun yi daidai da abin da manzo yadda manzo Allah yake to daga nan ka hau matakin da kai ma kake bisa damar matakin da Allah kai ma zai iya kanka to idan Allah ya so ka kuma to ka tun magaya da ake bukata a tun ka kai inda ake bukata ba kowane bawa ake bukata ya kai gani amma bayan ta kaba zama mai son Allah ba tare da kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu gane wannan dama shi manzo Allah ba za ka zama masoyin shi ba sai ka masa biyayya ba ko ba za ka zama mai son Allah ba sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin abinda manzo Allah yake faɗi din wanda ya zo da shi sabon Allah ne ba son zuciyarsa bane ba Allah ya gaya mana wa ma yasiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da ka duk abin da ya faɗa daga Allah subhanahu wataala yake alamar kana so rai shine alkara bin abin da manzo Allah ya zo da shi to in ka abinda da manzo Allah ya zo da shi to kaso Allah kenan to daga nan ka hau matakin da Allah ta'ala zai tuka sai ka kuma soyayya Allah gabawa tana da alama tana da alamomi da ake gane su da ita alama ta farko ta soyayyar Allah gaba ba Allah yana son bawa shine ya sa mai soyayyar mutane ya sa mai karbuwa ga mutane alamar kuma Allah baya son bawa shine ya sa iyayen cikin zukatan mutane nabi sallallahu alaihi sallama yana cewa Allah ta'ala idan ya so bawa sai ya kira jibrilu sai ce ya kai jibrilu ina son wani ka so shi jibrilu sai ya so shi sai ya yi shela a sama cikin mala'iku Allah ta'ala yana son wani da ku so shi kuma mala'iku da suke sama sai su so shi sai Allah ya sa mai samun karbuwa cikin zukatan mutane a nan bugun kasa sai mutane su so shi bai ba kowa ko kowa sai kawai mutane Allah ya sa masu shi idan kuma Allah ya ƙi mutum sai sai jibrilu ba ni san wani ka ƙi shi kai ma jibrilu sai ya ƙi shi sai ya yi ce a sama, ya ce Allah ba ya san wani da haka kuma duk ku ƙi shi baki ɗaya duk mala'iku da ya sama baki ɗaya su ƙi shi sai Allah ya sami mugun bakin jini cikin zukatan mutane na mutum ba ba ruwan mutum da shi amma zai rufe ta shi ku kaga wannan tana cikin alama amma kun kada wannan ya da kaga ba ka ji ba ka san mutum da shi Allah zai rufe a'a in eh, Allah yana tana iya yiwa kai wani abu ya kitta da matsakanin ka da shi wanda ya sa ba ka so nai kanka ɗauka da yadda ka ce Allah zai rufe ko kuma ka wannan shirin gita kawai kila ya kyautata sama kana so ne ka ce a alama ta gwada Allah ma yana son wani saboda kai ya kyautata sama kana so ne a'a ita soyayyar a kyautata sama mutum zato a kan soyayyar abu ne mai kyau muna kyautata sama wannan zato ga alama Allah yana son shi amma kakka ya ka yanke mun hukunci cewa Allah bai san wani sai dai ba za Allah ya faɗi wannan alama sannan daga cikin alama take gwada Allah yana son bawa a gabawa Allah ya sa masa takazantsan wajen fadawa wurin aikata ayyukan banda wurin aikata ayyukan laifi to da kada Allah ya taimaki mutum yana tsare kanshi daga fadawa aikata ayyukan laifi wanda Allah baya to akwai kyakkyawan tsammanin Allah yana san wannan bawa hadisin Abu Hurairah yana cikin Bukhari da Muslim ah, hadisin ne shahara da hadisin hadisul awliya ko hadisul wali yace kudu sune Allah ta'ala yake cewa man ala li waliyin faqad azantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma saraftuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه Allah ta'ala ya ce wanda zai gaba ya fada da masoyina to hakika ina shelanta mai ina sanar da shi ga yaki nan tsakanin da shi mai fito mai fada da shi ya ce ba wa na ji ni da wani abu ba kamar aikata ayyukan ibadun da na sallata mashi <coughs> shi ne babban abin da bawa zai kufanta Allah ne idan bawa yi kufanta Allah da ayyuka na wajibi Allah ce kuma bawa wa zai kushe yana ƙara kusanta ta da ibadu na nafila ba hatta uhibbahu haɗin so shi munan da mahallin shahid yace fa idza su idan na soshi? so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi? sai in zama jin shi da yake ji wa basarahu alladhi yubsiru bi in zama ganin shi da yake gani da shi in zama hannun shi da yake damkar abubuwa da shi ya zama kafa shi da yake takawa da ita a nan wurin malamai suka ce ma'anar wannan ma'ana ba zai bi da kunnensa abinda Allah bai yadda a ba ba zai ga abinda Allah ya haruta a gani ba ba zai taba da hannunsa abinda Allah bai halitta masa ya taba ba ba zai taka da kafa shi ya je inda Allah ya haruta masa to kaga soyayyar Allah gare shi tana bashi wannan kariyar sai ba za ta sanya ba zai fada wajen saba wa Allah ta'ala da waɗannan gabobin ba idan daga cikin alamar Allah yana son bawa an sa addu'a ce ya zama da yayi addu'a Allah yana alama ce ta soyayya Allah a wannan hadisin Allah ya ce wala in sa'alani la uqiyanna wala in ista'adani la u'idanna ke kuma lallai wallahi idan ya roƙe ni zan bashi in ya nemi tsari na kuma zan tsare shi to sai ta kai duk sadda ya buɗe baki ya ce Allah kaza nike su to ai duk masoyi zai ji nauyin masoyi shi ya zo da bukata wuri shi bai biya mashi wannan bukata ba to shi yasa in ya tinkari Allah a matsayinsa na masoyin Allah wanda Allah yake so ne da ya ce ehem Allah zai saurari shi gobe ya biya masa bukata ta haka addu'a da ya buɗe hannu ya ce Allah kaza Allah zai ba shi wannan sai ya shiga cikin layin wanda da sun yi addu'a Allah yake ansa wanda ka ga a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ire-iren wannan A sa ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda, sadiq bin malik yana cikin mujabu da'awa Allah da sun yi addu'a Allah yake Ya yi addu'o'i kuma ta tabbata Allah ya ansa lokacin da sai dawo ya bashi gwamna a a Basra a Iraki a Kufa sai suka kawo kara dai a madina wurin na wani ina a basra na samu wani ne hadisi yana cikin bukhari a iraki dai suka kawo kara shi suka ce mai iya sallah wai sahabin manzo Allah bai iya sallah sun ga mutane iraki duk shugabannin da aka tura musu babu kasar da shugabanni suka sha wahala hannunsu kamar mutane iraki sun yi kusa ka ce su ne bane isra'ila cikin wannan al'umma a tura wani shugaban su jefai su ma wancan ebo su ma wancan atiri haka suke wasu shugabannin gwamnati da ake tura ya sa lokacin abu wani kitin marwan da iskancin ce yawa sai ya aika masa majari ya ce ya tafi ya zama gwamnati a jaji ya je a basara da ya je bai isa garin ba sai ranar juma'a kuma da ba an ba shi labarin ya zo masa kawai sai burki ya rasu ce a je masallaci a ce kowa ya zira shi ka'awa masallacin ya da dakarun ce duwanda ya to a kane mai kai kaga dole a zama ya zo ya hau mumbari zai yi kuka ba zai yi jawabin an san mulki bai dai fara da bismillah ba Nama ba aikin allah zai yi ba na da yake a yi kira allah za ka tunanin zai gudu ka allah to har yi rawa da kira allah ba sai wurin rantsuwa nan kada ya kira Allah ya gaya wasu ya karanta takarda da aka bashi ta kawo sako na amaryarsa na gwamna ce ga shi halifa ubangide abdulmalik ibn marwan a takardar ya yi sallama suka ji aka sallama ya ce amirar mu'mini ya yi kone da ya sallama ba ku an sa ba ya ce wallahi shi cikin ku sai ya mu ya maimaita takardar ya yin sallama kowa sai da an samu sallama da ya gama ya gama shi dama da takobi ya zo kifa ya zo yi kawai ya ce kuma wallahi a masallacin da ya ga kawuna sun nuna lokacin girbin ya kusa kuma shi ne mai girbin su har ya gama kudu mafi kira Allah ba sai wurin rantsuwa ya ce ya rantsi da Allah duk wanda ya kama cikinsu da saba umarnin amirul mummini na kowane ne shi ya tare shi to shi kaɗai ya zauna lafiyar shi ma saboda irin aika aika da ya dinga yi hito shi masallaci sai wani tsoho ya biyo shi ya ce maganar aiki da aka ɗora kowa sai ya hito aiki sai ce shi tsufa ya cin mashi yana nema a ɗaya rungumin saboda shekarun shi sai wani ya ce masa your excellency wannan tsohon yana cikin da suka shi sai ta na usman da aka gidan na usman hada shi da ta ashe tsohon manzan da ke kusali mai kai tun da ya yi a sali mai kai kawai nan aka fara sali mai kai ba tsohon masallacin to kaga irin waɗanda ke zama laya da mutane iraki ke to abinda da ke gana sa duk da cewa kas sai na umar ya tura shi gwamnati suka aiko shi da yi sallah wani tsohon uwaye makarfiya wurin shiga gaba da bata wasa ibn wa waqas suna sai da sai na umar ya kwamiti kashin jagoransu amma da ya yasir ki su je su bi gida gida tambayi mutane menene gaskiya tuhumar da ta wasa da ibn zuwa waqas bayan sun bi duk inda suka je babu inda aka zargi asa da ibn abi waqas wani abu sai wannan tsohon shi kadai ne ya rantsuwa ya tabbatar da cewa da ke sallah sai na umar kira sa da ibn abi waqas ya zo madina ya tambaye ga abin da ake tuhumar ka ce masa eh sallah nake musu irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rakawoyi na farko ina tsawaita su rakawoyi ne kuma ina gajarce su kamar yadda manzo Allah yake Umar yake tsammani na da kake nan dama wannan tsoho wanda ya tsaye wajen bata mai suna sai ta ya Allah idan wannan tsoho abin da ya faɗi ƙarya yake Allah ka tsawaita rayuwar shi ka makanta shi ka fitine shi da mata kuma ya yi tsawon rai saboda tsuwa zai ta kai wannan fata sashi ta sama ita ta farko ta rebe yi. saboda tsuwa sannan ya makarci ya dinga bin yan mata mutane da kansa yake cewa addu'a sa a cikin ta kama sun yi rigima iya gona da wata mata a gonarsa ta ce akwai wata rijiya a cikin ta ce ta tafi yake tauki ta ce ta tafi ya ce ya Allah idan ƙarya take ka kashe ta cikin rijiya ran nan ta taho tana yawon cikin gona ta fada ne da ta wata mata ta ke gidan shi wurin mata ce tana gulma tana kunna mai wuta wurin shi da mata shi ya ce Allah ka makanta ta sai ta makanta a kaga sai ta gulma mai dalili yanzu bayan da ta makance aka ce gidan ki ba shi hakuri ta zo ta samu ya ta tuba sai rantsuwa da Allah ba za ta ƙara gulma ba ya ce Allah ka bude mata idan ta kuma idan ya bude to akwai irin waɗanda a cikin tabi'ai akwai sa'id ibn jubair mazan Allah da Abbas sa'id ibn jubair yana da zakara da yake tada shi sallah asuba kullum da yayi tara shi yake farkawa ya tashi nan na aka zo zakara ya bi tara ba sai ibn jubair bai tashi ba sai da gari ya waye ya tashi gari ya waye kawai zakara feki iri sai ce rafa Allahu sautaka Allah ya dauke muryarka tun daga rin da wannan addu'a zakaran bai kare kikiriki ba haka ya tashi da ma yadda yake daga rin su dan girma Allah ka kai bakin ka wurin yin mutane addu'a ka dai ka zakaran tun da kai za ta bai kare kikiriki ba kar ka je ka dinga dawo mutane ba za iya dinga aiki ba alama Allah na son bawa aka kai idan ya roki Allah Allah yana ansa Allah yana ansa addu'a sannan idan Allah ya tuba wa za ta kai matsayin da ba wai in yi addu'a ba in yi rantsuwa da Allah Allah sai ya yi abin da yake ka ce ya rantsa da Allah abu kaza sai ya faru kuma sai wannan abin ya faru daga cikin sabai akwai albara ibn malik albara ibn malik in yi rantsuwa Allah ya da hukuntar da shi domin duk masoyi zai so ya kubutar da masoyi Allah yana kubutar da shi hatta kai idan aka je filin yaki sai sabai zo su sabai wai kana ga za a yi nasara sai ce kwarai ku sai su ce rantsi da Allah saboda sun san da ya rantsuwa sai an yi nasara da an sai sai ce wallahi ya rabbi la tamna'na asfahu to sai a zo a girka da azabu sai a yi nasara wata rana an je filin yaƙi abai suka zo wasu daga cikin sabai da ya suka ce aka kake ganin yaƙin nan kana ga za a kai labarin da ke kware ko za a kai labarin rance ce ce wallahi ya rabbi la tamna'na astafa wa la tad'alani awwala shahid yace na rantsi da Allah Allah sai ka ba mu galaba kan mutanen nan kuma ni ne za ka sa farkon wanda zai fara shahada da yake kuma shine farkon wanda ya shahada kuma aka yi nasara da haka yana cikin guda wanda suka yi rasu Allah yake kusa da su akwai Anas ibn Nadar Anas ibn Nadar yana cikin wanda suka yi rasu Allah yake kusa da su an kawo ƙara a rubai bint Nadar wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karya ba wata baiwa hakuri Allah ya ce a je a karya hakurinta sai dan uwan da Anas ibn Nadar sai ce wallahi lan tuksara sariyatu Rubayya ina ranke da Allah ba za a karya wa Rubayya a gonin da manzo Allah ce masa ya Anas kitabullahi al-qisas sai ya hukuncin da Allah ya bakar Anas ai qisas ya za a kira qisas ga ce ba za a yi ba ana cikin tattaunawa sai ga masu wannan baiwa suka zo suka ce sun yadda ba ya an karya hakorin rubayya ba a biya ne a duk wancan baiwa kai manzo Allah ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra akwai daga cikin bayan Allah wanda idan yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi Allah sai ka bayan faru Allah sai ka tafi haka akwai irin waɗannan a cikin tabi'ai akwai ciwon da suka ji ba misalan da yawa lokaci ya taho mu karkare ayat Allah ta'ala ya ce in ku bi manzan Allah ya fi kuma ma kuma sai Allah ya ce. sannan wa yakin lakum dhunubakum Allah sai ya gafarta muku ba ku dobe duk masoyi ne ba wa masoyin sa da haka Allah ta'ala yana karfa uzurin masoyansa in suka yi masa ba daidai ba sai ya karɓi uzurinsu sai ya gafarta musu kuskuren da suka yi Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai kai qul annabi ka ce musu ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa kaga kusan abinda wannan aya take magana shine abinda ita ma wannan aya take magana fattabi'u ne yuhibbukum Allah anan sai ya Allah sai ya hada da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan wurin kaga sai ya mai da da'a duka guda ɗaya yace qul ati'u Allah war rasulahu sai kaga wannan ya gwada cewa ta'atul lahi hiya ta'atul rasuli wa ta'atul rasuli hiya ta'atul lahi azza wa jalla amma a wani wuri ya bari ko wace daban kul ati'u Allah wa ati'u rasula ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula kaga ya sanya wata ta zama da'a ce mustaqilla wannan ba da'a ce mustaqilla amma dukkan su kuma na da'a ce guda biyu ko wace tana da mutu ko wace anan kuma Allah sai ya hada su cewa ati'u Allah war rasula bi Allah da manzo fa in tawallau in kuka juya ba su kade din Allah fa inna Allah la al kafirin Allah baya saboda da su kafire wannan ya gwada kin biyayya ga Allah da kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci idan mutum ya bin Allah ya bin manzon Allah to ya kafirta ya rabu da musulunci domin ko musuluncin dama mutum ba zai shi ba sai ya yi Allah da manzo da haka bin Allah da manzo ne musulunci kin biyayya gare su kuma a ah, rabu in fitato da musulunci shi yasa da aka ga ayoyin da suke magana a kai wasu lokaci suke magana a kan biyayya ga Allah da manzo ko biyayya ga manzo Allah sai ga Allah zai rike su da kuma azaba wani lokaci ga wanda ya saba yi saboda kin biyayya abin da yake kan mutum da wa zuwa kafirci wani lokaci kuma sai kaga an gwada rashin yin kan ma abin da zai fitar da mutum daga musulunci ina ga zamu yi da wannan bayanin gobe insha Allah sallallahu alaihi wasallam tashi aya ta gaba abinda mu karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته